kasance a yaduwa to wannan zai yaduwar abin yanzu kamar ya kama dole abubuwa sun taso ko kuma wasu an sasu da wannan abin da ake ya karu wallahi abin ba kyau ni ake ko ina kuma mutanen wato abin da ake nuna mana yanzu wannan fada ba wai magana fulani fulani yan rakiya ne yanzu abin ya koma na kasashen turai ne kawai suke zo kawai su amurkusa najeriya ba hali zo kai tsaye sai a biyu ta matakai kuma ko da aka zo aka ba mu labari a dama ce akwai wasu inda muke gaisa da su a can wajen zamfara nuna wani gari da shi mu ɗansa da wani akwai dangantaka haka tsakani don haka ana gaya abin da nan na waya ya eh, shi ma ya eh, miyan damuna ma ya da shi abin da yake faruwa a cikin yanzu wanda suke ake cewa barayin nan na cikin daji yanzu can da aka sani yawanci duk an koyi sun tashi ba su ne wasu ne suka zo wani suka fi su kuma ah, sun ce wallahi irin masu kitso aka wasu kafi. sun ce min a labarin ɗin sadau ke na labarin wancan sun ce mu yawanci duk su ne a nan to nan kuma inda aka kawo labarin nan kamar yanzu ita ƙasa amerika shi kan shi mai girma shugaban ƙasa yana bakin ƙoƙarin shi yana ƙoƙarin ya nemo makamai irin na ƙasashen duniya da ake ci a ci gaba nan tafiyar da yake yi yanzu kamar duk amerika ta hana sai da mashi makamai sai da amerika ta hana mai take nuni a wajen zaɓe suka shirya a yawan abin na hanyar wani ne kuɗi bill na zai zo zai jiye da najeriya ta ƙarƙashin haka shi a kamar da aka na magana siyasa nan to yadda aka so a ce wani abin bai yiwu wato sai ya yi wasu bangaren buhari ya ce to wancan da ba a yi ba shi ne sai kuma dai akan wannan inda aka fara abin don haka na mashi mushiga hankalin mu kawai sosai mu tsaya wallahi mu tsaya mu bi Allah yadda ya kamata mu so junan mu mu daina cuta yan uwan mu mu haƙuri da junan mu san abin da muke yi mu ƙara addu'a kuma yanzu ma za mu so mu ga bayan irin alƙunuti to da shirye-shiryen addu'o'i na musamman a ji a yi addu'a kawai allah ya sauƙi mana wannan bala'i <laughs> ah, ya fi ƙarfin abin da ake tunani yanzu ah, muna labari nan eh, wata ya surukar gwamna an ji an kame ta su ma wai yan kidnapping a kusa jago an ji an kama surukar gwamna mun gaya da mu a cikin don mu da mun gashi a cikin wayar an tambaye su su ne suka yi eh, su ne suka yi mm. a ah, gwamnan da su ma sa ka gwamna ana da ya ba da na wani ya ce gwamnan wani wuri kaza amma nan mu a katsina muka ce gwamna ai ba wani zai ba za ka ce sai mun ce gwamna wani ba a ba dala ka hakuri to wannan musulika gwamna an kama ta abubuwa suka kai yadda suka kai ta a Allah da ikon shi dai an sallami su barayin abinda suke so an tambaye su kuma me yasa suka yi sun ce a haka nan ne kawai saboda sun ga ana harkar siyasa shi ne bayanin wai ya zo ne a turo gwamnati turo ka aka ce a sun ga dai lokacin da ake zaɓe za a zaɓe ne ana harkar ana raba kayan siyasa a gida saboda ka kasan ta dama ya ce a shi ne sani ba amma dai shi ne ya jagora aka wannan aka zuwa aka wannan bai wa Allah to da kama ya aka daita a da kama shi ke sai kuma wani wane ne dan ba tsari shi masu jagora sai aka ba da ita a gurin wasu su zai ne da suka kama ba su san wani da suka ba ina wata ku kusa ku mu nan lakamar labari din wato a sai communication haka ta waya kawai don haka nan wayan nan suka miƙa ma wayan can suke daji suna cikin daji to su ne suke kuma communication da sauran mutanen gida a kawo kaza a kawo kaza aka tambayi na aka biya ka ya ce miliyan talatin an ba su miliyan talatin sun sako ta to miliyan talatin ya aka yi to me kuka da su ya ce wancan sun ba mu namun su kun sun ɗauki nasu na aka ba ku ce miliyan ba ni miliyan biyu da rabi dumun da wani da wani da wani miliyan biyu da rabi wani nasara kuma su biyar ne da masara kuma miliyan biyu aka yi sawa sun samu miliyan goma sha ɗaya da ɗari biyar <laughs> sallah sabagi to malam yan cikin katsina ne ne wannan magana ba wani mutum ne a waje ba su suka yi wannan gasi to malam wannan bala'i ya kai bala'i ya yasa ka haka sai ka kai ta ah, kawai dai wani nan sun ce mana in a dubban wani da ya samu kuɗi <laughs> malam wannan to wannan kawai na danganta shi gwamna da wannan labarin har na cin garin da aka yi saboda sun buga a waya an ji a cikin wani kaga ba wani sirri ba ne kenan to don haka dai akwai abubuwa marasa kyawu an yi kamar akwai wani agreement kuke cewa wanda aka hada yanzu ake son da zamfara da katsina su a wasu kasashe aka turo za su su aiki a ciki suna nan da makamai ba irin na fulani ba kuma wasu da muna cewa fulani sun fi makamai ko to an wuce na fulani yanzu suna nan a aji suna nan kuma su sun tsaya ne in fulani sun tono faɗa in soja aka ce a tura soja ko 'yan sanda su je su yi aiki to su kuma su sa makamansu makamansu sun fi nawa na duka duk su kashe sojojin kawai kada an kashe sojoji a mace fulani sun kashe sojoji to wanda bala'in ya yawa kamar yadda muka ji abin nan shi mai girma gamna an kira su akan wani rashin tsaro an yi da gwamnan zamfara na kano nan kaduna eh. an shirya da su cewa ya kamata su ma su ba da gudunmawarsu kowa ya duk wata ya ba da miliyan ɗari da an haɗa saboda wannan tsaron yanzu shi gwamnan kaduna ya ce wallahi duk sun ja da ba sai shi kawai ki ba da miliyan ɗari na a wata ya zo ta wata hanya ya ba da su abin ya lalace baya da iko da 'yan sanda to kun ga gwamna bai da iko da 'yan sanda to balle soja eh? sauran jami'an tsaro su ya zai kenan shi ne kuma shi security shi ya ka samu ido kamar za mu ce ne mu ce gwamna ya kaza ko gwamna ya yi kaza to ala'ayi halin kamar ya bayyana wani abin da bai kamata ya bayyana mana ba ba mun ya bayyana ma wasu wakilai sun bayyana mana cewa don Allah shi gwamna ya gane cewa ba wani abu yanzu kawai sai dai addu'a kuma su ba su iya cewa su kaza amma dai a daure jama'a wallahi mu tashi in ba haka nan ba yace shi fa yanzu ko irin labar kun san abin da yake kun san an gwamna in aka ce ta kai ta komi layi sai ke wajen ya kama kawai zuwa ɗauki da shi eh ina bai sabi ba mu wannan abin yanzu ya yi nuni sosai yadda bayan da bayan da nan mun zo mun da duk irin haka wanda aka ce limamai mun yi mutum da su mu an kira mu mu an kira mu aka limama ne ba wai a bayan shugabanni to da aka zo ana ba da labari wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza to wallahi malam nan faskari faskari wani bangaren wani liman bashi liman cikin garin faskarin ya ce suna sun je sun taru da kantun mada an taru ana addu'a an shi ko da kantun mani an dai taru da taron addu'a akan wannan abin da ya yi Allah tsare na sai a kan mutum da kuma barayin sun kan mutum da kenan a can yanzu kuma ce za ku taru ku addu'a ma kuna cewa za ku yi wani yaji ya zuwa kuma kuma kuma kuma kuma kuma za ku yin an ce an shiga kuma kuma sai a sanar da gacin kuna tare ya za mu ce mu nan dai muna ganin dai jama'a muke gaya muku mu ji tsoron Allah kuma mu tsami wannan addu'o'in an ba da shawarwari kamar alƙunci da aka ce um, an ba da umarni duk gurin wani abu tare da aka yi na musulunci a yi addu'a a ce Allah ya sauke wannan bala'i duk wani abu da ya zo a ce dai Allah dai kau da wannan bala'i in in ji umarni na ƙungiya ko wace umarni wannan ya kamata yi dama a matsayin ƙungiyar musulunci ba laifi Allah ya sa ka da kai ah, kuma an nemi ko da shawarwari a taron namu mun ba da shawara ni da har da ni ma ne ba tsaron da ne ba tunda ni ma ina cikin mutanen da aka yi da a je gurin taron kuma a yi maganar na ba da shawara na ce ya kamata gaskiyar magana tun da abin ya kai kololuwa wannan kunutu tun da aka fara muna yi har yanzu wannan adewa kuma na ce a masallacin da wani yana da akwai masu zuwa gurin kullum muka zo tafsiri tun daga fara azumin mu mukan ce ayi addu'a Allah ya tsaye da wannan bala'i in an tashi mukan ce ayi addu'a har ma ga wani malami da muka kafa muku ta ce malami mana addu'a Allah ya kawo wannan bala'i ko kasan na ce to ya kamata kuma mu kara ah, mu yi addu'a mu ɗauko alƙur'ani a karanta a same za karanta alkur'ani na musamman mu haɗu karanta alkur'ani a addu'a mu ta yi mu gani ban dai san ya zuwa ban sai mun kuma tukuna mu ji kowa za a shirya haka din a kungiyance ko kuma za a ci kowa ya je abin da yake iyawa Allahu alam amma yadda za mu yi wannan mu wannan a ce duk garuruwan mu ɗauki wannan irin wannan abin da muke magana a yi addu'an nan a ce mu ɗauka wacce anguwa kullum su sauka alƙur'ani wacce anguwa kullum a sauka ƙur'ani wacce anguwa kullum a sauka ƙur'ani mu samu wata guda muna yi akan wani abin mu gani wallahi in Allah da Allah zai ba mu fita to amma dai yanzu na dai kawo wani magana karatun Qur'ani to kuma shi kamar wanda shi ne kamar jagora kenan wanda aka ba bayan a yanzu ya gaya mana abin da kenan shi ma da kuma malam aminu ne shugaba kun san ne shugaban malamai na majalisar malamai ta jihar na baki daya na kungiya su ne shugabanni to kashe dai sun ga cewa eh wannan ma shawara ya kamata a yi ma'ana an yi da a karanta alkur'ani ne wannan dama ne kusan manufar mu da Allah ya sa an fahimta tuntuni ni ina da wannan idea ai ya kuke cewa kuka fito ina da wannan tunani irin nawa to kuma na san shi wannan domin ƙasan kasan nan an yi zamanin arne mai shugabancin munan danjus eh, wani ne da wani na yi shi zamanin lokacin da aka yi yakin biyafara an yi addu'a kuma aka nemi malamai suka yi addu'a yin karatun qur'ani kuma aka ce ayi ayi kuma aka ji ayi kuma Allah ya kawo sauki sai ga shi kawai an samu abin cin abin zamanin abacha ya tara malamai an je abuja an haɗu kowane jihohin najeriya dinnan an zauna da aka je aka ce ba a san komi ba wani karatu yana wanda addu'a daban ba a karanta ƙur'ani kawai a kan ƙasar najeriya allah zama da ita allah kare ta muna tunanin shugaban ƙasa zai fito ko za a zo a yi wani abu ko a ce kuma a yi wani abu a ce allah ya sa samun shugaban ƙasa ko shugaban ƙasa na allah sa ya ɗore ko wani mai kama da shi sai aka ce sam ba a son ma a yi magana a wannan abiyar kare suka zuwa mana suka ce wallahi kada a yi wani ya kuskura aka ɗauko man abubakar da man ɗahar bauchi aka ce su kawai za su yi magana ta za su yi addu'a ta amma an haɗu addu'a kowanne an bashi minti biyar <laughs> kuma kada ya ce kada ya ce Allah ta kama ya san shi shugaban ƙasa kada a yawai duk kaddi a shafi gwamnati ko yaya kada a yi amfani ce a tsaya kawai addu'a Allah ya zama Najeriya lafiya Allah duk abin zai kawo Najeriya alheri Allah ya tabbatar da shi ina ɗaya daga cikin da suka je wannan taron da ni aka wannan addu'a an haɗa mu da jihohi ko guda hudu ne ana irin gurin gurin da ake haka na ma da aka kawo aka ce muna ana kawai mai sauka ɗari kaza kaza kaza ce ban dace ba kusan qur'ani ba aka yi ba a yi hmm. aka mu ce a inda da gaske ne tun da an ce mu yi to a yi din amma abin za mu yi mu yi abin da zai yi wanda za a ce daga nan kwana biyun da za mu a ce kowa ya samu ya yi sauka daya to kuma dai da ƙarshe haka aka dawo ɗin aka yi eh, kaga mun wannan alhamdulillah kuma da aka sai Allah ya kawo wanda ya sun da ya kawo duk wanda ake samu wani abu ne sai Allah ya dauke shi to tun da muna da sanin ƙura'an nan har wancan wanda shi kamar ba wani da ƙur'ani ya ce a zo a yi a yi a zai ƙur'ani mun kuma ya za mun kasa ga mun yanzu muna takama da muni amma mun kama ba da ƙur'ani sai a nuna mana kamar dai abubuwa da yawa don kyale to ƙur'ani nan kuma shi ne namu kuma kowa yake ƙur'ani ƙur'anin nan an riga an gaya mana wannan zulmin al-ƙur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul mu'minin Ace ce shifa'un ne warka ne shi qur'ani rahama ne ga mu'mini a shi kenan duk abin da sami da mu qur'ani nan Allah da Allah da taimake mu don haka muna ƙara godewa ma Allah da kuma nuna ma yan uwa da kullum muna jin karatun mu da muke gogoro da abin da ake ko muna cewa dai ayi addu'a nan saboda musiba ce ta so eh, samu jama'a ta same mu kenan sai mu ta neman Allah ya sauke mana wannan bala'i wannan bala'i ya Allah ka sauke mana shi Allah ya kawo da mana da wannan musiba yanzu dai ya ta kamar zan tsaya mu sanya ko daga baya in na yi magana amma da ya ta mun ji abin da muka dan aka kira mu aka faɗa kuma aka tattauna kuma yanzu cewa kai mu ci gaba ba wani ya kawo mana kuɗi ba a mu yi don Allah don kanmu kawai ba kowa ya kama domin da mun saurari kuɗi da ƙira abu mun zama wani iri da haka shi kenan wanda idan da ana yi sosai ne mu duka mu ma gane da masu kuɗin mu da waye in su ne masu kuɗin mu suka gane irin wannan bala'i da wannan musiba suka haɗu suka miƙa kai ba da sunan sun sun isa wasu kuma ila yau su bayar da kuɗin ga inda ya dace su ga lokacin da duk za a yi addu'a nan a tsaya a yi wanda yake da bukata a yi wannan sunan shi sadaka a bada sadaka in sun yi wannan yayi amma mu zai ba komi kowa ya tashi kan shi mu tashi mu addu'o'i jihar nan ta mutu jihar katsina Allah ya sauke mana bala'in nan ƙasar nan Najeriya baki ɗaya Allah kawai da da wannan bala'i sharrin turai yan ƙasashen waje inna Allah ya mana maganin su wato yan wajen Najeriya Allah ya kare mana sharrin su Allah ya kare mana sharrin su Allah ya kare mana sharrin kafirai Allah ya taimaki musulmi da musulunci Allah ya kare ƙasar mu wannan Najeriya Allah ka zama da mu lafiya ah, ina ma da shi tsara addu'a kai ka damu da kace Allah ka bamu lafiya da zama lafiya wannan bala'i fitintunin da ke aukuwa mana wannan ƙasa Allah ka mana maganin su Allah ka sauƙaƙe mana su Allah ka ba mu mafita Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka tsaye mana lafiyar mu da imanin mu Allah ka tabbata mana da alkhairi cikin wannan ƙasa kuma ainihin wa'annan abubuwa Allah ka ɗauke mana su Allah ka ɗauke mana wa'annan abubuwa Allahumma anta salam ومنك السلام فأينا ربنا بالسلام واركلنا جنة دار السلام تبارك وتعالى يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله وعلى Allah ya karɓa mana addu'o'in mu duka eh, Allah kuma ya saka da kai yanzu za mu ci gaba da karatu inda muka tsaya jiya eh, malam bai manta ba kuma hmm? masha Allah بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن سادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين آه ثم ذكرت على قصة نوح عليه السلام مع قومه sama Allah ya bace kisa annabi Nuhu tare da mutanen shi fa kala yace kazzaba qaumun Nuhu al-mursalin jama'an ta ta manzanni bi ta ka ji biyu da wasu yajin ta shi annabi ne hudun ki yan fil mujiyi bi tauhidi saboda sun yi tarayya su manzanni wajen zuwa da tauhidi wa ki daya aw li annahu lidilil limsihi fihim ko kuma saboda tsawon shekarun da yana zaune a cikin su ka su rusulun kamar shi kadai ya zama manzanni wata anisu ƙaunin aka ce ƙaunin wato aka yi mai shi kamar nan matinta da ya ci bari ma'ana saboda lura da ma'anar shi wata zikiri kuma aka mai da shi kuma ƙarshen shi ma shi annabi din namiji da ya ci bari lafzi saboda lura da lafza izu ƙala izu ƙala lahum akuhum yayin da ɗan uwansu wajen dangantaka ya ce masu shi dan uwansu nuhu ala tattaquna Allah shin ba za ku yi tsoron Allah ba yana gaya mutane shi kun shi mai wa'azi dan uwa yana jawo hankalin yan uwa shin ba za ku yi tsoron Allah ba na'am inni lakum rasulun ni ba manzo ne gare ku an aiko ni ne aminu kuma amintacce ala ta mulki ma ursitu wajen isar da abin da aka aiko ni da shi nan nan ya ce fata kulla ku yi tsoron Allah wa biyu sannan ku min da'a fi ma amurukum bihi cikin abin muke umarta ku da shi min tauhidillahi na kadaita Allah wa ta'ati da yin da'a ga Allah na'am وما سألكم عليه من أجر ni ban tambaye ku wani lada ba akan isar da wannan saƙon na kawo muku saƙo ne kawai ban ce sai kun ba ni kuɗi ba ban ce sai kun ba ni wani lada ba in na jiriya ma ajiri lada na ni ai sawabi bai kasance ba illa ala rabbil alamin ba ce ga ubangiji an alam ne Allah tabaraka wa ta'ala na'am fattaqu Allah wa bi yamai ya ce ku dai ga Allah wa biruni kuma ku da yi ka karrara ta akidan ya ta dan karara ta akidi wa sanahu ko kaunul awal ya ce tashi da farko kacan magana ta farko ya ce murattaban Allah risala wanda ya jiyantu akan manzanci wal amana da amana wasani magana ta biyu a cikin murattaban ala adami su'alihi ajran dan minu dan bai tambaye su wato yanda bai tambaye tambaye su lada ba waccan biyu da kuma faɗakarwa ala dilalati kul ala dilalati kulli wahidi min amanati kowanne cikin abubuwan nan guda biyu wato ya nuna yana da amana ko ga shi can ya ce shi manzo ne ga kaza kuma sannan shi kun zai neman lada gurin kowa saboda haka yana da amana wasu dan na kuma da yanke tsammanin shi ala wujubi da'ati a bisa wajibcin da'a gare shi fi ma yad'uhum abin da ya kiran su ilahi zuwa gare shi to ruwa yana abubuwa duka fa kaifa idan jama'a in haka da wannan baki daya ga abubuwa sun haɗu da yawa والاستقلال أظلم منك وترك الأذنون قالوا إيش كتنشي أنؤمن لك زام قلت لقولك سيد إمام لا تاكا واتبعك مديانك أي جمع كلمة الأرض الذين كسكنت فيه السفلى كسكنت فيه كالهاكا kamar da yan babuje bayan babobi kula da mu da su yanzu abin nan jattai eh kamar su jattai wani asa kifa kamar asa kifa kamar masu jima dukawa inna ma ka gare da talakawa ne inna ma kana ake bawa da an biya ya kabilar abin da ya gina da ya kasance mabiyan annabawa kafin masu rata ta sai sai ya tura kawa sun zai zan mabiyan daga rawan can inda rabu su da ya ce lawal abin ya yi ala ri'asa domin kusan mawadata suna jin daɗi ko suna jin takar wajen shugabanci wa rafa rihimar intikaka min kuma suna suna watsar da kasu rabu da wannan abin da suke cikin ni'ima wal amfata da kuma daga kanciya musu ko girman kai min al wato daga ja'uwa da gairi bayani wannan duk yana gurin masu kuɗi wa hadha galibu ahwali dunya wannan shine furin jan halayen duniya na'am kala ya ce wani ilimi ni ba da ilimi ai ai eh, ai ilmin bi wanda ilimi ne ga yi ma kamiya wasu da abin da suke ai lam ukallifu ilma bi amali ba kallafa min insan abin da suke aikata wasu wayannan mabiya inna ma kulliftu an tsaya min ne an ada'uhum in kira su ila iman zuwa da imani wal itibar abin da za mu iman da imani kawai la bil harfi ba wai aiki ba wasu sana'i da sana'a ba ba zama da aiki da suke yi na'am in hisabihim ma hisabihim illa ala rabbi hisabin su yana da ubangiji na fai jazihin shi ta kamta masu lau ta shi'uruna su inda sun sani ta alamu na zalika da sun san wannan ma a batu da ku bautar da su ba